Masu sauraro mu da yau, kuna tare da shirin labarin matasa masu gabatarwa ni Asuma na Shina da Maman Ada. Barka da Maman Ada. Barka da raka Mala Asumana. Mene ne zamu sanar da matasa a wannan mako? To a yau wannan shiri namu na wannan mako zamu tattauna ko in ce zamu mai da hankali kan haɗurran da ke tattare da amfani da salula. Kasan dai salula ita ce na'ura wadda matasa a wannan zamani suka fi yawan amfani da ita. To kash ta ita ma tana tattare da illa ga lafiyar ɗan adam. Kuma ah, ah. idan ka shirya Malam Asumana za mu je mu ga yadda matasa suke shakatawa inda za mu je ɗakin wasa na wasan sanya ranar bidiyo. Za mu karkare wannan shiri tare da wasannin motsa jiki kamar kokowa, gargajiya, kwallon kafa sannan kuma da damben zamani. To mu je zuwa. Za mu fara wannan shiri na matasa da batun salila da ake kira smartphone wadda matasa ba su iya zama sai da ita. To matasa ba wai muna son mu karya muku gwiwa ba ne. Kusan cewa yin amfani da smartphone ba ta hanyar da ta dace ba na tattare da haɗari. gaskiya ne malam asumana shi na illolin gubar amfani da salula da makamantansu shine maudu'in da aka tattauna ranar asabar a cibiyar al'adu ta amurka da ke nan mai kuma kungiyar masu ilimin kimiyyar kwamfutoci ce ta ƙasa ta shirya wannan tare da taimakon ofishin jakadancin ƙasar amurka da ke nan nijar kuma maudu'in shine wayar da kan matasa ko in ce masu amfani da sulula kan illar da ke tare da wannan na'ura ga lafiyar ɗan adam ga karin haske tare da ali mustapha kwarare a cikin rahoton habibu garba ya des études qui ont montré que akwai bincike-binciken da suka nuna warwatsuwar aibun da ke fita daga salular yana iya kasancewa makasudin haddasa cutar kansa iri-iri tushen cututtuka kamar ciwon kai hajijiya da sauransu warwatsuwar za ta iya sa illa ga kwakwalwa wannan aibun na bambanta ne da irin yawan yaduwar sinadarin cikin kwakwalwa sanya salula cikin aljihun gaba na riga akwai wani bincike da ya nuna da warwatsuwar aibun na shafar ababuwan baya baya masu zuwa su dawo da zai iya kawo cikas har ma ya kawo hatsari ga rayuwar jiki. yana da mahimmanci a daidaita wasu tabiwoyi kaso tasa'in bisa ɗari na maza na sanya salula a cikin aljihun gaba don haka muka yi maganar idan aka sata aljihu a juya ta tare da maido wajen tattausa lambobin wajen jiki hakan zai ba da damar kaucewa warwatsuwar aibin cikin jiki ya kuma kawar da samun yaduwar tsakanin fatar jiki da eriyar da ke tare da mu. yanzu bari mu mai da hankali akan ƙananan yara waɗanda ke yayin wasannin bidiyo to malam asumana ko zaka mana ƙarin haske ko magana kan wasan bidiyo na yara da matasa da ya fi jan hankalin matasa nijar na birane a cikin wannan shirin ma'ada za mu kai ku a duniyar ƙananan yara wasannin bidiyo a wannan zamani ta zama wata hanyar shakatawa da yara a gida ko kuma a wuraren wato wasanni amma me yasa waɗannan yara matasa suka fi nuna ƙauna a irin wannan wasa mun haɗa muku wannan rahoto sai mu saurara Zamne gaban wani babban allon kallo Abdul matashi ɗalibin koloji sanye da riga bula na wasar gasar kokowar zamani da abokansa biyu. A ganin Abdul wasar bidiyo abun nishaɗi ce. Iyayena ba su sami irin waɗannan kayan wasa ba. Wani lokaci ina zuwa nan yin wasa wajen karfe hudu ko karfe biyar. Cikin kuɗi na na kari ne nake cirewa domin yin wasar kuma bai hana ne in yi karatu. Abdurrahman Abdu shi ke kula da shagon wasannin a cikin wata anguwar birnin Yame. Samun hankali da ganuwar mahimmancin ilmantarwa yana baiwa yaran damar su yi amfani da na'urorin nasa a duk lokutan da suka shiga takaitaccen hutun lokaci. Hakan na bashi damar samun shigar jika biyu kuɗin sefa kowace safiya. Muna da dukkan irin wasanni, akwai wasan yaƙi na bidiyo, akwai na kwallo. Dala ashirin ne ake badawa domin wasan kwallo tsakanin mutum biyu na tsawon mintuna goma zuwa ashirin. 'Yanci ga samun nisha'i gaskiya ne, to amma buƙatar ilmantarwa na da mahimmanci ko da wasu uwayen na rufe ido ga wannan nisha'antarwa ta yaran nasu suna bin sau da ƙafa da sa ido mai tsanani ga ilmantarwar 'ya'yan nasu Ban kiyara na su yi irin waɗannan wasanni ba, domin wasanni ne masu wayar da yara, amma ya kamata su iya zaɓin lokacinsu da kuma irin wasannin da za su yi. Wasanni ta hanyar bidiyo a cikin yanayin rayuwar yara, wani bin tun suna 'yan ƙanƙanan su suke yin sa, sai dai yin amfani da sassauci ya waje ba domin bunƙasar wa'annan yara. haka ne mala asmana ina ganin kana daga cikin matasan da suka zaƙi sosai ga wannan wasa a'a a da ai wannan wasa ban da lokacin yin ta in ba da haka ba gaskiya da tana birge ni sosai to kenan wani batu mai muhimmanci sosai ada ne yaƙi da sauyin yanayi matasa sun kagu su ga sakamakon ayyukan yaƙi da wannan lamari da ya shafi duniya gaba ɗaya gaskiya ne masu ruwa da tsaki kan yanayi a nahiyar afirka sun yi wani taro a akara babban birnin ƙasar ghana a watan maris bisa ga tsarin makon afirka kan yanayi hector naman ɗan jaridar muhalli da ya halarci wannan taro na ganin cewa lokaci yayi na ganin ci gaban da aka samu a fili ƙarara. Fasaha ce mai fa'ida na a samu a tattaru wuri guda, to amma sai an aiwata ayyukan da za a gani kas. Gaskiya ne ana iya cewa muna nan muna canza miyau da ƙasashen da ke gurɓatar muna da mahali. To kuma gashi dukkan wa'annan ƙasashen ne za su zuba mana jarin aiwata dukkanin tsarin da za mu girka. Kenan yana da mahimmanci a ga girkin ayyukan hakikance a hili. Sai dai abin ke taɓa a zuciya shine ana ta umawa a kai, ana gudanar da shirye-shirye, ana zuba kudade masu ɗumbin yawa, gashi kuma ya kasance ba a ganin komi a ƙas, ba wani sakamako ingantacce. Matsalar tana nan, al'ummomin na ta shan wahala, kenan ayyukan da za a ingantawa a hili ya kamata a aiwata. Gaskiya ana ƙoƙari sosai kuma an ce mai haƙuri yana dafa dutse. Haka ne. Yanzu kuma sai fagen wasanni inda za mu kawo muku batun ƙwallon ƙafa ko gargajiya da kuma dambe. ada akwai abubuwa masu ban sha'awa a cikin wannan shiri. Haka ne Malam Asmana sai ka yi mana bayani. Mama Ada a shirin wasanni na yau za mu kawo zancen batutuwan da suka mamaye mako ne. sun hada da kokowa gargajiya inda isaka isaka ya zama zakara da kuma wasan kwallon kafa inda niger ta samu maki biyar a cikin tsarin fifa da kuma dambe inda niger ta zama zakaran afirka kokowar gargajiya wasa ce mafi fifito a ƙasar niger hilin kokowa na yame ya girgiza a kan gudanar gasar kofin shugaban jamhuriya ranar 29 ga watan maris zuwa 2 ga watan april 'yan kokowa 32 suka fafata ko jiha ta kawo 'yan kokowa hudu sarkin 'yan kokuwa Kadiri Abdu mai lakanin Isaka Isaka na Doso shine ya ci kofin da kuɗi miliyan biyu na sefa. Sale Dauda na Agadas ya zo na biyu da tukucin miliyan ɗaya da jika ɗari biyar na sefa. Yakuba Adamu na yame ya zo na uku da miliyan ɗaya na kuɗin sefa. A fannin ƙwallon kafa ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasa da ƙasa FIFA a ranar hudu ga watan Afril ta fitar da jerin ƙasashe na ƙwallon kafa kan zubin makin da kowace ƙasa ta samu. Ƙasar Belgium ce ta zo ta farko Faransa na bi mata brazil ta zo ta uku saint marin ita ce ta rufe jerin bisa aji na 211 a nafiyar afirka tawagar senegal ce ta farko bisa aji na 23 a duniya kuma b da b tunisia aji na 28 nigeria ta uku aji na 42 somalia aji na 203 tawagar kasar niger na kan jeri na 104 a duniya kuma ita ce ta 25 a nafiyar afirka a wani fannin kuma a damben zamani kadar kim yankin ba ya ci galabar karon ƙarshe wanda ya aza Nijar kasancewa zakaran nafiyar Afirka bisa aunin yauni kilo 81 a ƙasar Gambia cikin watan Maris ne wanda ya shuɗe aka yi gasar. Ƙarshen shirin labarin matasa kenan masu sauraro godiya muke godiya zuwa gare ka kai ma mamman ada. a haka malam asumana ya yi kyau sosai ina maka godiya amma kuma baka manta komai ba masauraro kafin mu bar ku ga karin magana na yau an ce kyawun alkawari cikawa to kada ku yi nisa idan an jima kaɗan za ku je shirin fada